karfe biyar agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi hudu kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International ke magana akan mita goma sha shida. Rukayya Abba Kabara. Mai sauraro barkamu da wannan yammaci da fatan mun wuni lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. Gwamnatin Najeriya ta naɗa sabon kwamandan rundunar da ke yaƙi da Boko Haram. Haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta daƙile yunƙurin shigarwa dakarun Sudan makamai taɓa rauniyar hanya daga ƙasar. Sannan Pakistan ta yi zargin Indiya na shirya sake kai mata sabon hari. Tuma da yanzu kuma ga labarin bi da bi. Rundunar sojojin Najeriya ta naɗa Manjo Janar Abdulsalam Abubakar a matsayin sabon kwamandan rundunar Operation haɗin kai wadda ke yaƙi da masu ta da ƙayar baya a yankin Arewa maso gabas. Bayan yawaitar kai hare-hare cikin watanni hudu da suka gabata wanda ya sanadiyar mutuwar fararen hula da sojoji da dama a yankin. Ka misali na ɗauki da ci gaban labarin. a cikin wata sanarwa da kakakin rundunar rubin kwabanke ya fitar ta ce janar abubakar ne kwamandan rundunar na goma sha biyar da ke yaƙi da mayakan boko haram da kuma isop a shiya arewa maso gabashin ƙasar a 'yan makonnin nan dai mayakan boko haram da kuma iswap e sun zafafa kai har-har a shiyar lamarin da ya haifar da fargaba wajen sake dawowar mayakan masu ikirarin jihadi waɗanda ke amfani da ababen fashewa a kan hanyoyi da dai sauransu wajen kai har-hare ko a jiya talata sai da ƙungiyar iswap e ta yi ikirarin ɗaukar nauyin harin da aka kai jihar borno da ya sanadiyar mutuwar mutane ashirin da shida, ciki har da mata da ƙananan yara sai dai sanarwar bata alakanta naɗin manjo jira abdulsalam abubakar da sabbin har-haren da masu ta da kayar bayan ke kaiwa a 'yan kwanakin nan ba sama da shekaru sha biyar kenan sojojin najeriya suka kwashe suna yaƙi da masu ta da kayar baya a shiya arewa maso gabashin ƙasar lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama An gaishe ka ka misali ofishin jakadancin kasar Birtaniya a Najeriya ya musanta labarin da ke yaduwa a kafafen sada zumunta da ke cewa jami'an sojojin Birtaniya aka kama sun yi fasakaurin makamai zuwa jihar Delta da ke kudancin Najeriya. Jami'an rundunar tsaron sirri ta DSS a kasar ne suka yi kaman mutumin da aka gano cewa jami'in sojin Birtaniya ne. Amma a martanin da ofishin jakadancin ya fitar iya ce tuni aka sallami jami'in daga aikin soja. yayin da ta roƙi kafafen yaɗa labarai da su bayyana shi a matsayin su wato tsohon soja. a daren jiya ne dai mummunar gobara ta tashi a babbar karu wato kasuwar terminus a jos da ke jihar platin najeriya wadda ta janyo asarar dimbin dukiyoyi wannan na zuwa ne shekaru 24 bayan wata gobara da ta taba lakume kasuwar kuma ba a sake ganin irin ta ba wakilinmu na jos muhammad tasu zakari ya haɗa mana rahoto Wannan shi karo na uku da kasuwa ke fuskantar tashin gobara da ke janyo asarar ɗimbin dukiya. Na ziyarci kasuwar da abin da wasu ɗan kasuwar da ibtila'in ya shafa. na Usman Said Usman, ina daga cikin wanda suka yi asara. To abin da za mu iya cewa kawai shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu dai mun ji kira da kawai ku zo da Allah gobara a kasuwa. Kuma ni lokacin da na zo already ma wutan ya riga ya kai Suna na Muhammad sulusi ina sai da wanduna ne corporate na maza da na mata. Fata na gwamnati ta shigo cikin al'amari. al'amarin ta taimake mu tunda ita gwamnati ta jama'a ce don Allah a bar mu a wannan guri mu ci gaba da neman abinci domin muna da yara muna da iyaye wanda suke ba za su yi fita ba shin wannan irin kalubale hukumar 'yan kwana-kwana da ke kashe gobara suka fuskanta ni ne acting state controller na federal fire service plateau state command most sun dai akwai gobara haka mutane za a yi yawa ana obstructing aikinmu kamar jiya din challenge da muka samu sosai shine aka jefe motocinmu service aka faffashe moto to kowane matakin rigakafi mahukunta na kasuwar za su ɗauka domin magance irin wannan a nan gaba? Sunana Architect Hart Banka Jira Manager na JMD. Ana kan bincike, in an gama binciken za gaya mana me ya faru. Gwamnati ta riga ta zo kaga kwamishinoni da sauran yanwani na sun zo sun yi magana, gwamnati za ta san matakin da za a ɗauka ya amfani da shi. Ana kukan targaɗe ne dai sai ga karaya ta samu a yayin da 'yan kasuwa ke cewa suna kukan rashin isasshen jari sai kuma gashi gobara ta lashe musu dukiya. Muhammad Tasu Zakar Jos RFI Hausa. Tuma Dalla yanzu kuma sai kasar Mali inda taron ƙasa ya shawarci shugaban gwamnatin mulkin sojin na Mali Janar Asimi Goita ya ci gaba da mulki har na tsawon shekaru biyar masu zuwa. Kazalika taron wanda aka shafe makonni ana gudanar da shi ya buƙaci rusa dukkanin jam'iyyun siyasa da ke faɗin ƙasar. Umar Sani ya haɗa mana wannan rahoto. Taron tattauna makomar ƙasar wanda ya gudana tsawon makonni ya bukaci ayyana janar Asimi Gwaita a matsayin shugaban jamhuriya tare da ba shi damar ci gaba da shugabancin ƙasar har na tsawon shekaru biyar masu zuwa. Wakilai 137 daga cikin 297 da aka gayyata sun ba da shawarar rusa lahirin jam'iyyun siyasar ƙasar da kuma yi wa tsarin riƙon ƙwarya kwaskarima. Haka ma wakilan sun bukaci a jingine duk wani batun da ya shafi siyasa har sai an samu ɗaurewar zaman lahiya a kasar a makon da ya gabata jam'iyyun siyasa da dama a kasar ta mali suka yi zargin cewa gwamnatin mulkin sojin na wani yunkuri na ganin ta rusa su don kawo ƙarshen matsin lambar da take fuskanta daga masu fafatkar ganin an dawo da demokuraɗiyyar kasar a watan maris da ya gabata takwaransa na jamhuriyar nijar janar abdurrahman chani ya rattaba hannu kan kudurorin doka da dama da suka hada da rusa illahirin jam'iyyun kasar da kuma sallamar fursunonin siyasa da ke tsare shi kaɗan bayan rantsar da shi a matsayin shugaban jamhuriya kamar yadda a taron tattauna makomar kasar ya bukata ƙungiyar JNIM mai ada wato da awar jihadi na shirin faɗaɗa hare-harenta daga Mali zuwa ƙasashen Senegal da Mauritania ta kan iyakokin kasashen inda dama mayakan alka'ida ke matukar tasiri. A wani rahoto da wata cibiya da ke sanya idanu kan halin tsaron ƙasashe mai suna Timbuktu Institute ta ce ta ne ƙungiyar ta ƙware wajen kai hare-hare a ƙasashen Mali, Nijar da kuma Burkina Faso kuma ta sha alwashin faɗaɗa kai hare zuwa wasu ƙasashen Yankin Kayes ne mayakan na JNIM suka fi amfani da shi wajen yin sansani kuma ta nan ne suka fi kai harin zuwa kasashen Murtaniya da kuma Senegal. Dubban 'yan kasar Burkina Faso sun taru a Wagadugu a wasu biranen wato da wasu biranen kasar domin gudanar da gangamin nuna goyon baya ga shugaban mulkin sojin kasar Captain Ibrahim Traore bayan wani yunkurin juyin mulki da gwamnatin kasar ta ce an yi. Masu gangamin da suka taru a tsakiyar babban birnin kasar dauke da manya-manyan alluna mai dauke da hoton shugaban shugaban mulkin sojin kasar ibrahim tarore sun kuma dage tutocin burkina faso da na rasha umaru mare mato maƙiri na ɗaya daga cikin masu zanga-zangar a wagadugu gaskiya wannan zanga-zanga ta samu karkuwa saboda a duk faɗin ƙasar nan ko ina da ko ina gabas yamma arewa kudu duk mutane sun hito ka'in da na'in da yara da manya da tsaki duk an hito domin nuna eh domin ba da goyon baya akan wannan mulki na wannan bawan Allah a gaskiya to eh, abu na za ce sai dai mu masa addu'a Allah ubangiji ya taya sariko Allah ya taya shirko Allah kuma ya ya kara masa nisan kwana yawwa lallai zanga-zanga ta samu karkuwa sosai da sosai Usma'u Makeri kenan ɗaya daga cikin masu zanga-zangar a Wagadugu. hukuncin haɗaɗɗiyar daular larabawa sun sanar da nasarar daƙile yunkurin shigar da haramtattun makamai ga sojojin sudan ta barauniyar hanya ko da yake tuni gwamnatin khartoum ta bayyana kalaman da marasa tushe azima bashir aminu ta haɗa mana rahoto Tun farko kafar talabijin mallakin gwamnatin haɗaɗɗiyar daurin larabawa ce ta sanar da batun kame taron makaman da suka kunshi miliyoyin albarusai a filin jirgin sama da ake kokarin shigar da su Sudan mai fama da yakin shekaru biyu wanda mahukuntan ƙasar ke cewa dama an jima ana safarar makaman ta cikin haɗaɗɗiyar daurin larabawa. Sai dai mahukuntan Sudan waɗanda tun farkon faro yakin ƙasar ke zargin daurin larabawa da taimakawa RSF da tarin makamai don yin yaƙi sun ce babu ƙanshin gaskiya a wannan wannan batu ko yake majalisar ɗinkin duniya ta sanar da sanya ƙwararru bincikar wannan zargi a wani yanayi da ƙasar ke musanta hannu a ɗaukar nauyin yakin kamfanin dillancin labarai na wam a haɗaɗɗe daurin larabawa ya rawaito cewa jami'an ƙasar sun kame alburusan da yawan su ya kai miliyan biyar a wani jirgi mallakin ɗaiɗaikun mutane wanda ya kai ga kame wasu tarin mutane da ke da hannu a hada-hada da jirgin wam ta rawaito mutanen da aka kame da ke da alaƙa da jirgin mai ɗauke da harsasan sun kunshi tsaffin jami'an an sirrin sudan ciki har da wanda ke karkashin takunkuman amurka tun shekarar 2023 Wata kotu a Morocco ta yankewa wani matashi da ake zargi da tsatsauran ra'ayin addini hukuncin ɗaurin shekara ɗaya a gidan yari a sakamakon kama shi da laifin cin zarafin ƙasar Saudiya a kafafen sada zumunta. Matashin mai suna Muhammad Bustati mamban wata ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayin addini ta Al'adul wal Ihsan. na tsare a hannun mahukunta tun watan Fabrairun da ya gabata. Lauyan matashin Muhammad Nunain ya ce kasar Saudiya ita ce ta rubuto wa Maroko a hukunce wato a hukumance rashin jin daɗin kan kalaman matashin sai dai kuma ya ce hukuncin da aka yanke masa zalunci ne. dan takarar jam'iyyar adawa a ivory coast janet yam da kotu ta haramta wa tsayawa takara ya shigar da kara zuwa gaban kotu da bukatar a tilastawa kotun farko ta janye hukuncin da ta yanke kotun ta haramta wa tiyam damar tsayawa takara duk da cewa a kasar aka haife shi amma ya samu shaidar zama dan faransa a shekarar 1987 matakin da kai tsaye ya cire shi daga jerin 'yan asalin ivory coast tarihi ya nuna cewa mahaifin tiyam dan asalin senegal ne lamarin da ake ganin wannan kotu ka iya dogara da shi ta tabbatar da hukuncin kotun farko. Pakistan ta ce bayanan sirrin da ta samu sun tabbatar mata da cewa dakarun India na shirin kaddamar da hare-hare a ƙasar. a wani yanayi da harin kashmir na makon da ya gabata ya farfado da tsamin dangantaka tsakanin kasashen biyu yayin da kowannensu ke shan alwashin mayar da zazzafan martani da zarar ɗayansu ya kai hari dr abdulhakim garba funtuwa masanin siyasar duniya ne a najeriya ya yi mana tsokaci a kai ya kamata dai a san cewa an yi yaƙe-yaƙe har wajen su uku tsakanin su wanda kuma ya laƙuma jama'a da yawa sannan kuma ba a samu sasanci ba har yanzu kan wannan abin sannan kuma ya kamata a fahimci cewa ƙasa ce wadda makwabta ce tun na 1947 da Pakistan ta samu wuri aka fara samun wannan matsalai ba wai rigima ce ta mutum biyu ba idan aka tsananta yaƙin zai iya kasance har China ta shiga cikin yaƙin kuma dama wasu masu sharhi da kuma wanda suke bibiya sun ce dama kuma China tana ta taimaka ma da pakistan da makamai da kuma turkiya wanda shi ya kawo mu kan cewa ya kamata a ce a san yadda za a yi a sasanta wannan rigima illar shi ne cewa in ba a sasanta ba za a iya samun matsala kasashe ne manya-manyan da suke da ah, nukiliya wanda idan yaki ya tsanani ana iya samun babban matsala saboda wannan nukiliyar da suke da shi sannan kuma zai iya jawo kasashe wanda za zo su dinga ba da gudunmuwa su ba bangarori gudunmuwa kuma na san nan gaba idan rigima yi indiya ma za ta iya samun irin wannan dama a ce wasu kasashe su goya mata baya Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa masanin siyasar duniya a Najeriya. Wata fashewa da ta faru a arewacin China ta yi sanadin jikkatar mutane 21 ibtila'in da ke zuwa kwana guda bayan makamancinsa da yi sanadin mutuwar mutane sama da 20. Fashewar ababen ta faru ne a wata cibiyar hada-hadar kasuwanci a babban birnin lardin Shangzi na arewacin kasar yankin da ke da nisan kilomita 500 daga babban birni Beijing. kafar yada labaran kasar ta ruwaito cewa mutum guda ya rasa ransa a yayin da har yanzu ba a ga wasu mutane biyu ba to nan kuma fadar kremlin ta ce shugaban kasar rasha vladimir putin a shirye yake ya bude tattaunawar zaman lafiya da ukraine amma ba da gaggawa ba kamar yadda amurka ke bukata a halin da ake ciki shugaban amurka ya matsa kan ganin an dakatar da yakin dan a rika tuna shi a matsayin wanda ya samar da zaman lafiya amma kuma putin ya ce rikicin cike yake da sarƙaƙiya da ba za a iya warware shi cikin gaggawa ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi bikin cika kwanaki ɗari a kan karagar mulkin kasar tun bayan da ya sake komawa a karo na biyu, inda ya yi wani gangami cikin salon da ya yi yakin neman zabensa. a jawabin da ya yi a taron da ya gudana a detroit shugaban ya zayyano irin ci gaban da ya samu a cikin kwanaki ɗarin da ya akan mulki inda ya ce gwamnatinsa na cika alkawarin da ta ɗauka kuma babu gudu babu ja da baya ga kaɗan daga kalamansa. So thanks to your Na gode da soyayyarku taimakonku da goyon bayan da kuka bani bayan kwanaki ɗari da sake dawowa fadar white house amurka ta sake zama ƙasa mai cikakken yanci cike da tinkaho kuma makomarmu mai matukar kyawu na nan kusa kuma kurkusa fiye da yadda take a da yanzu ne muka fara zamaninmu na ɗaukaka mu al'umma ɗaya ce iyali guda ƙasaitacciyar ƙasa a ƙarƙashin jagoranci da kariyar allah ba za mu miƙa wuya ba ba za mu karaya ba ba za mu gudu ba sam ba za mu ba da kai bori ya hau ba We will never ever surrender. To kalaman shugaban Amurka Donald Trump kenan. 'Yan majalisar kasar Faransa sun karrama matashi Abubakar Sisi matashin da wani ɗan asalin kasar ya daɓa wuka a cikin masallaci. Firaministan kasar faransuwa Biru ya yi tur da harin yana mai ayyana shi da tsantsar kiyayyar musulunci da kasar ba za ta lamunta ba. Duk da kasancewar Faransa na ɗaya daga cikin ƙasashen turai da al'ummar musulmi ke da yawa, amma bai hana su fama da fuskantar ƙiyayya da kuma cin zarafi ba. A farkon makon nan ne matashin dan asalin mali ya rasa ransa bayan da maharin ya daddaba masa wuka a daidai lokacin da yake sallah a cikin masallaci. karfe biyar da mintuna goma sha biyar. To lokaci ne na labarin wasanni ga Ahmad Abba ya shigo Ahmad. To sannunki da kokari rukayya baka bara. yau za a sake dawa wato wasan dab da karshe na gasar zakarun turai mm. bayan da jiya aka fafata wasan farko mm, e, kin san usman dambele ne ba ya taimaka paris saint germain din samun nasara kan arsenal a haduwar farko kenan na zagayen dab da na karshe din na gasar cin kofin zakarun turai sakamakon kwallo ɗaya mai ban haushi da ya ci dambele ya zura kwallon ne a minti na sha hudu wato minti hudu kacal da soma wannan wasa a filin wasa na emirates sannan kungiyar ta louis enrique ta rike gida haka aka tashi a wannan wasa daga mo da kasawa ke eh, yana shigowa ya nemi raga ya nemi raga kuma haka aka <laughs> aka gargare da wannan kwallo daya tilo mm. to a ranar bakwai ga watan mayu ne psg za ta karbi bakoncin arsenal a turmi na biyu kenan a mm. filin wasa na park de prince inda take kokarin lashe gasar a karon farko wannan ne rashin nasara na farko da arsenal ta yi a wasannin turai 18 da ta doka a gidanta lamarin da zai matsa mata lamba kenan a yunkurin ta da lashe kofin ita ma a karon farko mm. saboda kin san yanzu an ci ta ci daya a waje idan aka zo gidan <laughs> eh, eh, in ta je ita gidan wasu kin ga za ta ji jiki sosai to kamar yadda muka bayyana yau barcelona za ta karbi bakuncin inter milan a mm. turmi na farko kenan na haduwarsu a wasan kudanar karshe din na gasar zakarun turan barcelona da inter milan za su sake karawa ne a karon farko rukayya a matakin kusa da na karshe cikin shekaru goma sha biyar mm. a gasar zakarun turan inda dukkanin bangarorin biyu ke fatan kaiwa zuwa wasan karshe sau sha shida barcelona da inter milan suka fuskanci juna a irin wannan karawa na champions league mm. inda club din na spain ya yi nasara sau takwas da can biyar sannan aka doke su wato a wasanni uku sun yi haduwar karshe ne a wasan rukuni na gasar a kakar 2022 kenan da 23 inda inter milan din ta ci daya mai ban haushi sannan suka yi uku da uku can jiras kenan a wata haduwar da suka yi a watan oktoba mm. to yayin da barcelona ke kan ganiyar ta a wannan kaka bayan lashe copa da rai tare da jan ragama a la liga ita kuwa inta tana fuskantar koma baya ne kwanaki bakwai da suka wuce ma ta yi mafarkin samun nasara a wasan dab da na kusa da na karshe na kofa italiya inda ta sha kashi da ci uku da nema a hannun ac milan mm. hakan ya biyo bayan rashin nasara kuma a hannun bologna kuma a ranar ladin da ta wuce ma ta sha kashi a hannun as roma da ci ɗaya mai ban haushi a gidanta mm. a gasar serie a inda ta yi rashin nasara sau uku a jere kenan ba tare da cin kwallo ko guda ba dole ta zo eh, fili da fushi to wannan shi ne fa a karon farko aka mm. aka ga wannan tun 2022 a yi ta irin waɗannan wasanni ba tare da ma ko da za a doke ka watakila kana da kwallo ɗaya kwarai da gaske to amma ita haka ta karkare ba tare da ta samu ko da kwallo guda ba to an gaishe da Ahmad Abba muna godiya madalla To a jira a jira kuma ga shamsiyya Haruna ga tanan da tarin takardu a cikin sharhin barka da wannan lokaci. To za mu fara da labarin da jaridar Aminiya ko kuma Daily Trust ta wallafa wanda ya gano cewa gwamman jami'an sa kai na vigilante ne suka mutu mm. tsakanin Janairun 2024 zuwa bana wato Afrilun wannan shekara mm. lokacin da suke kokarin bawa yankunan su kariya daga har mayakan Boko Haram. Rahoton na Daily Trust ya ce mayakan Boko Haram sun kashe gwamman mayakan sa kai ne yayin har-haren kwantan bauna da suka yi kai musu musamman a jihohin borno adamawa da kuma yobe mm. a ranar 27 ga wannan wata goma cikin maharba 40 aka kashe a ƙauyen kofire da ke yankin karamar hukumar hong ta mm. jihar adamawa lokacin da suke tsaka da aikin ceto mm-hmm. to a halin da ake ciki daily trust ta rawaito cewa mayakan na karas wato sauya salon har-haren su inda suke ci gaba da kai farmaki ƙauyuka kuma wannan na zuwa ne daidai lokacin da boko haram din ta kashe kashe sama da mutum talatin ciki har da mata da kananan yara a kala balge da gamborin gala na jihar borno mm. to jaridar premium times ce ta wallafa labarin da ke cewa kamfanin mai na najeriya nnpcl ya sallame manyan daraktocin da ke kula da rijiyoyin mansa guda uku ah, kamfanin kuma ya tilasta yin ritayar dole ga waɗanda shekara guda ta rage musu su wuce gida mm. kuma wannan ya zo ne kin san bayan sauyin shugabancin mai lakyari da aka mai gurbinsa da wato bayo ojilari mm. ah, a nan a cikin kwanaki goma ko kuma zan ce jaridar da uh, jerusalem post ce ta wallafa labarin da ke cewa a cikin kwanaki goma da suka gabata mm. kwararru sun yi aiki na tono gawarwakin sojoji har 22 da biyu da suka shiga fagen daga mm. a lokacin yakin duniya na farko kuma waɗannan gawarwaki an tono su ne a can ƙasar belgium jaridar ta kuma rawaito cewa yayin binciken an gano wasu abubuwa da dama na sirrin aikin soji da aka yi amfani da su a lokacin yakin a halin yanzu dai ana shirin mika waɗannan gawarwaki ga cibiyar nazarin yaƙi kuma da zarar an gano kasashen da sojojin suka fito za a sauya musu makwanci zuwa makabartar sojoji ta flanders da ke kasar ta belgium mm. a shekarar 2022 masu bincike suka gano burbushin gawar sojojin kasashen kawance da na jamus abin mamakin akwai waɗanda aka gano sun samu munanan raunuka a lokacin da suka yi yaƙi tsakanin shekarun 1914 zuwa da bakwai sojojin ƙasashen ƙawance da na jamus sun ɓoye a cikin ramuka mm. kuma a wannan yaƙi yaki kenan nisan mitoci kaɗan ne tsakanin su da juna wato ba dai a kabari aka samu su ba an eh, same su ne a cikin ramuka kuma mm. ƙasa ta binne waɗannan ramuka mm. to shine yanzu su masu bincike suke so idan an gama tantance ƙasar da kowane soja ya fito eh to sai a kai su waccan ah, makabarta da aka ware wa sojoji da suka fafata a fagen daga tun lokaci yayi shamsiya haruna nan zan dakatar da ke To madalla a wani sabon kokari na rage yawan matan da ke mutuwa ta sanadin cutar sankarar bakin mahaifa a Najeriya. Gwamnatin kasar ta kaddamar da shirin rigakafin cutar wace sama da mata dubu goma sha hudu ke kamuwa da ita duk shekara. Ministan lafiya na kasar Farfesa Muhammad Alfate shi ne ya kaddamar da shirin a garin Bauchi ya kuma bayyana damuwa kan yadda cutar ke yaduwa a cikin al'umma kasancewar ita ce ta hudu a jerin sankarar da ke addabar mata. Ga rahoton ma a jihar Bauchi Bauchi Ibrahim Malam Goji. Ita dai wannan lalura ta sankarar bakin mahaifa wata sankara ce da ke mame bakin mahaifar mata wacce kuma kwayar cutar virus ta HPV ke haddasa ta a sakamakon raunanniyar garkuwar jiki, shaye-shaye, gado da kuma zinace-zinace. Dalili kenan da gwamnatin Najeriya ta faɗaɗa shirin yaƙi da wannan cuta zuwa matakin makarantun mata a ƙoƙarin dakile ta tun daga tushe. ministan lafiyar kasar farfesa muhammad ali fate ya yi bayani kan manufar da suke son cimawa game da wannan shiri ciwon sankara na bakin mahaifa da yake addaban mata da yawa wanda suka girma akwai yadda za a rage wannan cuta. a gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi da ma'aikatai kamar shi nan da raka janar nakirat da hukumomi na ilimi da na lafiya mun gana karfafa juna mu don mu taimaka mu ba da wannan sinadari wanda zai iya rage samuwan wannan cuta na sankara na bakin mahaifa. Babbar hanyar kare kai daga wannan cuta dai ita ce daga kafan kwayar cutar ta HPV wacce ake yi wa yara mata masu shekaru tsakanin goma sha ɗaya zuwa goma sha biyu. Na ziyarci gidan Malam Umar Musa wani bawan Allah da 'ya'yansa mata biyu suka kamu da wannan lalura. inda ya mun bayani kan yadda wannan matsala ta shafi 'ya'yan nasa cikin abin da zan iya faɗa kaɗan a cikin wannan shirin shine akwai 'ya'yana guda biyu wanda suka taɓa samun wannan matsala wanda gaskiya na wahala kwarai da gaske yanzu da aka kaddamar da shirin menene matsayinka har yanzu kana kan bukaka a ai yanzu kan canji ya zama dole mata da dama da na zanta da su sun bayyana cewa a baya ba sa da wata masaniya game da wannan cuta amma a yanzu za su ɗauki matakan da suka dace domin shawo kanta Wannan tabbaci na zuwa ne bayan da yanzu matasan matan suka fahimci hadarin da ke tattare da cutar musamman ma yadda take saurin kisa. Sunana Hannatu Hussaini Inuwa a gaskiya mun yi murna mun yi farin ciki da wannan taro da aka yi na wayar da kanmu mu mata dangane da cutar da yake damun al'umma na sankaran bakin ma'aifa da muna zaune ne a gida ba san yadda ake yi mu gane alamomin kamuwa da cutar ba wannan dai shine karan farko a najeriya da gwamnatin kasar ke kaddamar da shirin yaki da cutar ta sankarar bakin mahaifa a matakin makarantu kuma a cewar sakataren kwamitin yaki da cutar na ƙasa farfesa abubakar malami An fara gwajin shirin ne a jihohi shida kafin faɗaɗawa zuwa sauran jihohin ƙasar. This is the first time that the school-based a uh, HPV vaccination is taking place in Nigeria. Kamar da kuka sani wannan shine karan farko da aka kaddamar da wannan shiri a matakin makarantu. Wannan sharan fage ne kan abin da za ku gani nan gaba. Kamar da kuka sani muna gwaji a jihohi shida kuma nan ba da jimawa ba za mu faɗaɗa zuwa jihohi 36. 36 states very soon. halin da ake ciki ministan lafiya na ƙasa ya roƙi iyayen yara mata da kuma sauran mazajensu su baiwa gwamnati haɗin kai don samun cikakken nasara game da wannan shiri ibrahim malam goje bauchi arafai hausa madalla a daidai lokacin da rikici tsakanin mali da algeria ke ci gaba da ruruwa sarkin morocco muhammad ya gayyaci ministan harkokin wajen kasashen burkina faso mali da kuma jamhuriyar nijar a fadarsa da ke birnin rabat domin ba su damar yin amfani da tashar ruwanta na atlantic wajen jigilar kayayyakin su ziyarar su daina zuwa ne bayan da alaka tsakanin kasashen aes da algeria wadda ke zama babbar abokiyar hamayyar morocco ta yi tsami akan wannan ne abokin aiki umar sani ya tattauna da adamu ali masanin siyasar kasa da kasa ga kuma da tattaunawar tasu ta gudana Adama Ali mun gode da wannan dama. Sarkin Maroko ya gayyaci ministocin harkokin wajen kasashen Mali, Niger da kuma Burkina Faso domin ba su damar amfani da tashar jiragen ruwan kasar domin su rika jigilar kayayyakinsu. Wannan kuma na zuwa ne a daidai lokacin da dangantaka tsakanin ita Algeria da Maroko ke ci gaba da ruruwa. anya wannan ba wani shiri ba ne na shigo da waɗannan ƙasashen a wannan rikicin da ke tsakaninta da algeria ko kaɗan maroko ba ta da niyyar ta sawo wa'yanga kasashe na yas cikin rigimar ita da alje wannan kasa ta morocco ta nuro ta hankalto da kan cewa a yanzu dai zaman da ake wannan kasashen guda uku na yas sun hau turba sun hau hanya ci gaban kasashen su ta samun cikakken inci ga kasashen su ta maganin duk waɗansu matsaloli wanda eh, talakawan kasashe wannan guda uku na yas ke fuskanta morocco ta gane da haka nan ta saurari ma'ikonta wannan kasashen guda uku don shi yasa kenan ta kama musu ita ma a matsayinta na ƙasa afirka ba sai kamance da maroko tana cikin afirka wanda kasashen kenan su ma suna cikin afirka to kenan da sunan eh, taimakekeniya wadda da tsakanin kasashen afirka dole ne kenan maroko tun ta ga kasashe suna da niyyar taimaka ma al'umma su suna da niyyar ci gaban kasar su ta kama musu amma idan aka kalli ita tashar ruwan ta maroko tashoshi da ke da kai kamar irin suna wato na lagos a nigeria da kuma na kotonu a benin sun fi kusa da waɗannan ƙasashen da wannan tashar ta Morocco. Ya za ka bayyana wannan abu? Malam Umar wannan bayyana shi ai bai da mamaki. Malam Bahaushe ya ce ƙafa ba ta zuwa inda zuciya ba ta son zuwa. Ai ko ba komi sanin kowa ne da kan cewa bayan eh, an yi juyin mulki a Niger a ranar 26 ga watan Juli na shekarar 2023 an samu matsaloli da sai da yawo. Wannan matsalolin kenan su suka kawo rashin jituwa ko kuma rashin eh, fahimtar juna tsakanin Nijeriya da Niger. Haka kuma wannan matsalolin da aka samu su suka kawo rishin jituwa tsakanin benin da niger to kenan ka gani har yanzu duk da yake dai ba a rasa wa'yansu tattaunawa ba hakan ga can na a zahirce ko kuma na bayan hauge wanda ake tsakanin wani kasashe har yanzu dai zaman doya da manja ne ake tsakanin wani kasashen in ka ɗauka alaka ta niger da nigeria ai ba kamar yadda take ba a da dalilin wannan eh, abubuwan da aka yi na lokacin da aka yi juyin mulki alaka kuma ta Benin da niger ita ma ba yadda take ne a da tunda har yanzu eh, frontier ko in ce iyaka tsakanin Benin da abin ga ita na like tunda akwai yan matsaloli wanda yake suna hana ruwa gudu to kenan dole ne wayan kasashen tunda ba tsayawa ba za su yi kawai su yi jira har ciwo kan wanga matsaloli kafin su nemi yadda za su yi kenan su ci gaba da harkokin su dole su juya su diba su gani a cikin kasashen Afirka wacce kasa ce ta yi musu sauki wanda yake suna gane juna da ita wanda yake kuma tana gane musu don sai su yi alaka da ita an tana da kamar tashar ruwa kamar por da ake ce mishi da turanci kenan sai su yi amfani da shi ni nike ga alamun ne kawai ba wani abu bane ba akwai wani gagarumin shiri na shimfiɗa bututun da zai haɗe Niger Najeriya da Algeria kan kan ta isa zuwa turai anya wannan eh, rashin jituwar yanzu ba zai iya shafar wannan aikin ba wannan eh, bututu na iska gas abu ne wanda yake zai aiho da aiki a wanga kasashen guda uku akwai kuma abin da ake cewa droit de passage droit de passage kama eh, bututu na ko na mai ne ko na iska gas ne idan ya rasa kasar ka ya bi akwai wani kaso da ake baka to kenan kaga da sunan wa'annan aikin da za a samu na 'yan asirin wani kasashen guda uku da wanga droit de passage da nake ce maka wani kaso wanda ake samu idan bututun na mai ko na iska gas ya bi ta kan kasarka wannan abun ba zai shafi wanga zancen bututun ba. Malam Adamu Ali mun gode da wannan dama da ka bamu. To madalla eh, Malam Umaru Sani ni ma na gode da wannan tambayoyin da kuka mini kuma insha Allah. To Madalla da fatan an ji daɗin yadda tattaunawar ta kasance da haka maka kawo ƙarshen labarin a cikin su kunjirin rundunar sojojin Najeriya ta naɗa manjo janar Abdulsalam Abubakar a matsayin sabon kwamandan rundunar Operation haɗin kai wacce ke yaƙi da masu tada kayar baya a yankin Arewa maso gabashin ƙasar. Sannan mahukuntan haɗaɗɗiyar daular Larabawa sun sanar da nasarar daƙile yunkurin shigar da haramtattun makamai ga sojojin Sudan ta barauniyar hanya ko da yake tuni gwamnatin Khartoum ta bayyana kalaman a matsayin matsayin marasa tushe kana pakistan ta ce bayanan sirrin da ta samu sun tabbatar mata da cewa dakarun indiya na shirin kaddamar da hare-hare a kasar.